الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai muna gode Allah da ya nuna mana wannan rana ta alhamis bakwai ga watan safar na shekara ta da 1437 bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ta yi daidai da sha tara ga watan sha ɗaya na shekara ta da goma 2015 miladiya a inda muke karanta wannan littafin mai suna a ka'idu shi'ati al'imamiyyati al'ifmai ashariya littafin da yake fayyace mana aƙidun shi'a wato waɗanda suke bin limaman nan goma sha biyu da suka raɗa wa kansu da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi yau a tambaya ta talatin da takwas wannan tambayar kuma ga yadda take tana ce kaifas jaballahu ta'ala ta yaya ta yaya Allah ya amsawa du'a a anbiya'ihi ya amsa wa annabawansa addu'o'insu amma a bisa mahangan aƙidan shi'a muke so a ba mu amsa mun san annabawa da dama sun roƙi Allah su yi addu'a ga waɗansu buƙatunsu ga waɗansu abubuwa na zalunci da aka musu Allah a take ya karbi addu'ar ya amsa musu akwai wanda ya roƙi Allah haihuwa Allah ya amsa masa ko irin su annabi zakariya su annabi abin ibrahim shi ma ya roƙa. akwai waɗanda suka roƙi Allah tseratar da su daga makircin kafirai ko ba haka ba irin su annabi nuhu sun roƙa? a lokacin da aka jefa annabi ibrahim a wuta da aka rura ta kafin ya je din ya yi addu'an da Allah ya amsa mata ya ce wa muta wutan me ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim annabi nuhu ma ya yi addu'a annaba da yawa daban-daban akwai kisoshi da yawa a cikin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka nuna sun roƙi Allah sun ɗaga hannu sun yi addu'a Allah biya musu bukata to muna son mu san tambayar nan ta ya aka yi Allah ya amsa musu ta ya aka yi ɗin Allah ya amsa musu addu'o'insu da bukatunsu ɗin amma muna son a fahimtan da aƙidan a mahanga aƙidan shi'a muke son amsa Shi ne malam ya ce jawab su yan shi'a suka ce a aƙidansu ɗin suka ce an san shi shine indama tawassalu Allah ya yi gaggawan amsa musu addu'o'insu nan ne a lokacin da suka yi tawassuli wastashfa'u suka nemi ceto bi a immatihim da limamansu goma sha biyu nan. duk annabin da kaga a can baya a tarihi ya roki Allah Allah ya amsa masa addu'ansa to sai da ya kirgo waɗannan limaman goma sha biyu innan ya yi tawassuli ya kira sunansu ya roki Allah ya haɗa da su shi yasa suka samu biyan bukata annabawa makenan balle kai ya ayyuhan nasu ina fata an ga ana so a nuna maka annaban Allah ma waɗannan ne suka amfane su limaman su balle kai hujja fa bawwaba shaykhu daula akwai wani shaykhin da ake kiran shi shaykhu daulatu safawiyya bawwaba ya kawo wani babi a cikin littafinsa mai suna biharu zulumatihi an a'imma biharul anwarihi kenan biharu zulumati an a'imma me yace yace ga babin yanda yake babu anna du'a al-anbiya'i babin nan da suka kawo yana cewa anna du'a al-anbiya'i lallai haƙiƙa tabbas addu'o'in annabawan da suka yi a can baya ustujiba an amsa musu ne bitawassuli ta hanyar tawassuli da suka yi wastishfa'i bihim da neman ceto da limamansu salawatullahi alaihim ajma'in amincin Allah tabbata a gare su gaba su wannan maganar ka duba biharul anwar babu sa abwabu sa'iri fada'ilihim wa manaqibihim wato babin da yake fayyace irin falala da darajar limamansu waftarau ala rida waye arrida cikin limamai goma sha biyu wane ne arrida na'am arrida ga shi nan shine aliyu ibn musa aliyu ibn musa sun kirkiri ƙarya suka danganta masa wai annahu qala ya ce wa hashahu alhalin asali bai faɗa ba yace lamma ashrafa nuhun alal gharaki yayin da annabi nuhu yayi dab da ya halaka a ruwan tufana annabi nuhu ne fa yayi addu'a Allah ya tseratar da shi daga kafuran nan shi kuma Allah ya ce yayi jirgi kera jirgin ruwa ya hau aka sako ruwa ta sama da ta ƙasa ruwan tufan to shi ma kan shi da ya yi dab da ya halaka a ruwan da allaha sai ya roƙi allah amma bi haƙƙina da haƙƙinmu ya ce ya allah don haƙƙin limaman nan don haƙƙin limaman shi annan goma sha biyu ya allah don su da su. ya Allah ka tseratar da ni fa dafa Allahu anhu al-gharaqa sai Allah ya tunkuɗe wannan halakar daga gare shi walamma rumiya ibrahimu Finnari hakanan haka nan yayin da aka yi majaujawa da ibrahim aka jefa shi cikin wuta annabi ibrahim alaihi salam kafiran nan to shi ma yana wuntsinawa yana wuntsinawa kafin ya fada cikin wutan da Allah bi haƙƙina shi ma sai ya roƙi Allah da haƙƙin limaman shi annan guda goma sha biyu me ya faru faja'alan lahun nara alaihi sai Allah ya sanya wannan wutan a gare shi ta zamanto bardan wa salaman wato sanyi mai aminci hakanan wa inna Musa yayin da annabi Musa shi ma alaihi salam fir'auna ya biyo shi innan zai halaka shi da rundunansa da shi da jama'arsa ko shi annabi Musa da waɗanda suka yi imani da shi yayin da suka fita suka fice daga Misira za su tafi to fir'auna ya ji labari ya biyo su ta baya zai halaka su su kuma ta gaba nan ga teku to shi ma annabi Musa yayin da lamma daraba tariqan fil bahari yayin da zai ɗauki sandan nan ya bigi tekun nan ya dare don su wuce to da ya ɗaga sandan sai da ya kira waɗannan limaman tukuna ya yi tawassuli da su sai ya bigi sandan da'a bi haƙƙina sai ya kira ya roƙi Allah da haƙƙinmu da darajanmu fa ju'ila ya basan sai aka sanya ruwan ya dare kuma tekun ya bushe latan cikin ya bushe suka tsallaka haka nan mawa inna isa shi ma annabi isa ba a bar shi a baya ba wajen roƙo da tawassuli da limamanmu a yaushe lamma aradal yahudu qatlahu yayin da yahuda suka tasan masa za su kashe shi cewa shi ɗan zina din nan ne to da Allah bi haƙƙina shi ma da ya tashi roƙon Allah sai da ya haɗa da alfarma da darajar limamanmu na shi'a faja'ala fadaja min alqatl sai Allah ya dauke shi farafa'ahu ilaihi sai Allah ya dauke shi zuwa sama inda Allah yake cewa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin min wa ma qataluhu yaqinan bar rafa'ahu Allah ilai, to nan ma fa wannan bai samu ba bai samu wannan gatan ba sai da ya roƙi Allah ya haɗa da alfarman limaman mu. ashe sun dade shi amke da sanin su ko kuma mun san tarihin su irin yan bidi'a ne da suke ce annabi salsal an halicce shi tun kafin a halicci duniya ne eh, in ka je wajen yan sufiya an halicci annabi a matsayin haske ne sai da ya tsaya nan gabas ya shekara dubu ɗaya ya koma yamma ya shekara dubu ɗaya ya koma arewa ya shekara dubu ɗaya ya koma kudu ya shekara nawa dubu ɗaya wai wata rana ma eh, wai jibril jibril wai kullum idan ya tarar da annabi ya ce ma annabi ya yana ya yana to wai wata rana sai aka <laughs> aka tambayi aka tambayi annabi ya rasulallah mun ji jibrilu yana ce ya yana yana wai ya abun ne ya ce ah ai shi kafin a halicci ma duniyan shi annabin sai da aka halicce shi ya zama ya yi tsaya nan dubu ba je baka ga haske ta nan dubu ɗaya wata dubu ɗaya shekara dubu ɗaya ta gabas yana haske ya yi ta nan ta gudu ta arewa duk kusurwa hudu din nan kafin an halice shi to ai ya riga jibrilu ne shi yasa jibrilu ke ce ya ba irin wani shirme ma malam da makamantarsu in ka je su ma tatsuniyoyi na wani gizo da ƙoƙi ma malam gara ma ka ɗauki magana jari shi zai koya maka hikima to shi a can gaya mun don jibril ya ce annabi yayana me ya kare ka idan an ce ya tsaya na ya zama to sai shekara dubu ya tsaya a can gaya mun me ya kare ka to amma magana jari nan in ka karanta sai ka ilmantu da ilimin rayuwa yadda zaka ya fi irin waɗancan matar ka can kawai ko aka maka abu impossible wanda hankali ma ba zai karɓe su ba sai a ce duka kawai wannan wali ne ya yi shi wali ne ya yi shi to duka irin waɗannan abubuwan a haka za ka tarar sai da suka nemi mu kuma mun san annabin nan ga tarihi duk wanda ya karanta sira an haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a amul fil shekaran da abrahata yayyo gangami ya fito daga yaman da rundunansa da giwa ya zo zai rusa mai ka'aba a lokacin aka haife shi mun san tarihi lokacin da mahaifiyar shi ta ɗauki cikin shi mahaifin shi ya mutu kafin a haife shi ita kuma ta rasu bayan ta haife shi da shekara nawa shida to ta ya za a yi kuma ka ce ya yi waɗansu shekaru kafin a halicci duniya ma an halicce shi don girma Allah kafin a halicci duniya kuma ba a tambaya ba a tambaya shehi bai magana ka yi interrogating na ka yi tambayi ba a yi kai naka in an yi kawai sami ina wa a ɗana kamar nassi kenan ina fata an gane ai ko aya ne tana neman sharhinta ko eh aka ramakalla da Allah wannan aya ta Allah ne a fassara mun ya bayanin ta ya sharhinta to shi ma wannan ahe a nemi ƙarin bayani karba kalla an haife shi a shekaran giwaye din nan kuma ya rasu yana dan shekara 60 da nawa a duniya gaba daya 63 tarihi ya nuna ta ya aka yi shekaru dubu a nan dubu a nan dubu a can dubu a nan ka ce an halicci duniya don shi ne to irin waɗannan abubuwan su ne duka zaka tar to su ma waɗannan yanzu shi annan babu ita a zamanin manzan Allah ma domin akwai imamu ahmad ibnu hanbal rahimahullahu allah ubangiji ya rahamce shi wata rana ya sha gwagwarmaya shine imamu ahli sunnati wal jama'a ya sha gwagwarmaya da irin waɗannan yan bid'a ya sha gwagwarmaya da su matuka an kulle shi an dake shi an ji masa yawancin malamai magabata malaman ahli sunna sun mutu a prison waɗansu sun gama rayuwarsu a prison wani a jefa shi a rijiya da prison ɗin da kenan to a nan din kuma ya ka samu sun samu dama sun rubuta littattafai da yawa sun wallafa su to ka gani wata rana aka zo za a yi munazara dialogue da shi da yan shi'a mukabala ka gani to da ya zo sai ya ya ya ya ciro takalman shi ya rike a hannu ya zo a guje ya shiga da ya shiga aka ce aya kuma ka ɗauki takalma ya ce a ai <laughs> amma ni tarihi ne ai zamanin shi'a suna sace takalma a da zamanin da lokacin manzo Allah shi'a suna yawan sace takalma shi yasa da nazo na daunawa na rike suka ci ah, wannan ai sharri ne ai ba shi a zamanin manzo Allah ai babu masu kun ji ƙarya yace alhamdulillah an gama ma mukabala ya sa takalmar shi ya wuce yace wannan kawai is an answer to wannan mukabalan za a yi babu su azabu suka ce babu balle har ka ce wai suna satan takalma ina aka yi su a zamanin manzo Allah ka gani yace to an gama ma mukabala ya sa takalman shi ya juya ya ya dawo gida to zai bata lokaci akan abin da babu shi a zamanin manzo Allah shi kenan shi kenan ina fata an gane to haka zaka tarar to amma nan har annabi adam ya san da su har annabi nuhu ma da su yayi tawassuli shi yaushe aka haife su shi shi kanshi Hussein din mu sai eh, manzo Allah ne a Aliyu manzo Allah ne ya rike shi yana dan shekara shida ko ba haka ba sannan ya auren masa Fatima aka samu Hassan da Hussein sannan aka samu jikokin an san faga lokacin da aka haifi jikokin amma annabi Nuhu ma yayi tawassuli da su su yi tawassuli ma da su ta ya za a yi irin wannan shi sa za ka ga wato za ka ji tun eh, kwakwalwanka tana cracking in kana jin irin waɗannan abu saboda zai cije ba zai ma karɓa ba ne taya za a yi ka zo ka fahimtar da mu taya to haka za ka tarar Allah ubangiji ya rufa mana asiri ah, ka duba wannan maganar na addu'an karɓan addu'an su annabi Ibrahim da annabi Musa da yadda ki teku da annabi Isa alaihi salam ɗin nan ka duba cikin wasa'ilu shi'a littafin da aka wallafa shi mai suna wasa'ilu shi'a mujalladi na hudu shafi na ɗari shida da hamsin da tara wanda yake cewa babin da annabawa suke tawassuli da iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wa yunadauna mahdiyahum bi mahadinsu ma wannan mahadin da 12 to 1 din na goma sha biyun da bai bullo har yanzu ba shi ma suna kiran shi da ya arhamar rahimin ina fata yadda za ka kira Allah ya Allah mun kaza ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin to haka suke kiran mahadi da wannan suma ka duba shi kuma jamalul usbu bi kamalil amalil mashru' gashi nan na aliyu ibn musa ibn tawus za ka samu wannan Shi ne malam a take ya kawo aya ya ce subhanahu wa ta'ala amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah maɗaukakin sarki bisa shirka da haɗa shi da wuri da ake ta ya za a ka ɗauki sifan Allah ya arhamar rahimin ka ce kana roƙon mahadi da shi ya kawo maka ɗauki wa qala imamu humul khumaini akwai imam khumaini da ya mutu an imami Sani ga labarin da yake bayarwa game da wato limamin sunan na goma sha biyu asani ashara ko shine almahadiyul maz'um eh mahadin nan da suke rayawa yana nan ya ɓuya, har yanzu bai fito ba ga abinda kumainin nan na Iran da ya mutu ya faɗa game da shi Ya da biyadihi umurul yau duk waɗansu al'amuran duniya na yau to a hannun shi ke shi ke sarrafa duniyan shi ke tafiyar da komai na yau gobe ma haka daga fitowar rana zuwa faduwanta duk a hannun mahadi shi ke tafiyar da su ina fata an gane an ba shi sifan Allah ɗari bisa ɗari wannan maganar ka duba ta a can kashful asra kashful asrar shafi na ɗari da talatin da bakwai zuwa ɗari da talatin da takwas alhadisun rabi'u ma Alhukuma hukuma man hum ulil amri su waye macibintan al'amuran duniyan nan to shi ma hadidin na goma sha biyu ma al'amuran duniya din na yau gaba ɗaya ma a hannun shi yake kawai shi yake zartar da su subhanallah bal wa qala shaykhuhum sannan shaihinsu ya ƙara da cewa bi anna a'immatahum su limamansu su goma sha biyu din nan to yujibuna du'a suna amsa addu'an mai addu'a ma in ka yi addu'a ka kira ɗaya daga cikin 12 ɗin nan to suna ji kuma suna amsa maka wa annahum qaribuna mimman da'ahum suna dab da wanda ya ambace su kamar yadda Allah yake cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da suma haka suke fata'ala Allahu amma yushrikun Allah ya ɗaukaka gabarin wannan shirkan da aka yi da shi faftarau suka kirkiro wata ƙarya cewa anna ahada shuyukhihim cewa ɗaya daga cikin shekunansu na shi'a akwai ranar da arsala risalatan ya rubuta wasiƙa ya tura ta ila imamihi abul hasan alhaji zuwa ga limaminsa abul hasan alhaji yashtaki yana nuna masa wata damuwa wani complain wa ya ce innar rajula yuhibbu an yufdiya ila imamihi ma yuhibbu an yufdiya ila rabbih yace akramakallahu mutum yana son ya riƙa ganawa kai tsaye da shugabansa limaminsa kamar yadda yake so kai tsaye ya riƙa ganawa da mahaliccinsa Allah ya za a yi kenan akramakallah Takardan da ya rubuta kenan ya tura masa ya aka ya tura masa ba ya mutu sai a hulja ko kuma yana da rai a lokacin sai amsa ta zo masa idza kanat laka hajatun sai shaihin ya rubuto masa limamin limamin sadin yace idan kana da wata bukata faharrik shafataika ka motsa kawai labbanka kawai ka kira ni ka motsa labbanka ka kira ni haka kawai kawai fa innal jawaba ya atika a take kawai amsan addu'ar ka zai zo maka kawai wannan ka duba biharul anwar biharul anwar ba shi nan babu al-istishfa'u babin halarcin neman ceto da tawassuli da iyalan gidan annabi su ne fa daga aliyun zuwa waɗancan goma sha biyu su ne fa in ka ji iyalan sauran duk ba iyalai ba ne shi kuma annabi kafin ya mutu sai da ya kira iyalansa ko da yan wasa ce koyan aikin da zai kece shi gobe kiyama ni ba zan magance maka komai a gaban Allah ba kun ga inda suka kai waɗannan at taliq mala yace ga ta'aliki comment قال الله ga abinda Allah غا sarki ya faɗa game da غمد masu ما Allah الله wani. ko masu ɗaukan sifan Allah su mata ma wani ita Allah ya ce wa ya abu duna min dunillah za ka ga waɗansu mutane suna bauta ma wani Allah wanda wannan ɗin ma la ya durruhum wanda ba zai cutar da su ba in sun ki bauta masa wala yanfa'uhum haka nan in sun bauta masa ma ba zai amfane su ba amma wa yaquluna sai ka ji in ka tambaye su me yasa kuke haka sai su ce ai ha'ula'i shufa'auna inda waɗannan su ne masu ceton mu gobe kiyama daga azabar Allah Kul Allah ya ce ka tambaye su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam masu irin wannan aqidar atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard ku ne masu bawa Allah labari abinda bai sani ba a cikin sammai da ƙasai ta ya za a yi waɗannan ku ce su za su ce ku za ku gaya ma Allah da bai sani ba subhanahu wa ta'ala amma yushrikun Allah ce tsarki da ɗaukaka ta tabbata ga Allah ga barin irin wannan shirkan da ake masa mun gane ko tambaya ta talatin da tara tana ce kaifan shaqqal qamaru nisfaini li nabiyyillahi sallallahu alaihi fi shi'a mun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a farkon wahayi a makka ƙuraishawa mutanen makka sun ce wa manzon Allah ba za su yi imani da shi ba sai wata ya sauka ko ya tsage ɓari biyu ya shaida cewa shi manzo ne na Allah kafin su su yi imani babu shakka kuma Allah ya yi wannan ɗin watan ya sauka a makka ya zare biyu ɗaya a jabalu abi kubais ɗaya kuma a jabalu eh, ku'aiku'an ɓari ɗaya a can ɓari ɗaya a can kuma suka ce mun shaida kai manzo ne na Allah amma duk da haka da suka ga abun su suka sharɗanta wa annabi in haka ya faru za su yi imani da shi amma da ya faru suka gan shi ƙarara fizikali sai suka ce wannan rufa ido aka mana rufa'ido ne ƙarya ne it's impossible wata ya sauka Allah ya ce iqtarabati sa'atu alkiyama tana dab da ku tunda kun ga har wata ya tsage to alkiyama tana dab da ku inji Allah ku zauna cikin shiri wa in yarau ayatan idan suka ga wata ayan Allah su suka nemi wannan ayar muka nuna musu ita yu'ridu ko sai su bijire wa kulu? sai su ce wannan sihirun sihiri ne ma mustamirrun wanda bai tsaya a nan ba ko ina an ji labari domin mutane har na ƙauyuka na ko ina abun ya faru a makka ne amma ko ina sai aka ji jiya mun ga abun mamaki mun ga abun menene ai mun ga wata ya sauka ya tsage wata yanzu inda yake ba kowa bane yake ganin shi a duniya to idan wani abu ya faru da shi ko ina ba za a ganin ba to shine suka ci ah kun gani eh kuna ƙauye kaza har kun gani eh suka ci ah sihirin Muhammadu ashe bai ma tsaya a nan ba ashe har ƙauyuka sai da ya haɗa wa ya ƙulu sihirun mustami a wata aya Allah ya ce wallahi walau fatahana alaihim baban minas sama fadhallu fihi ya'rujun laqalu sukkirat absaruna bal nahnu qaumun basurun Allah ce wallahi bari in gaya muku Allah ne ya rantsa kafiran nan da mushrikan nan da zan ɗauke su ayi sama da su ana tafiya da su a buɗe musu ƙofan sama su shiga sama a buɗe musu su tafi su je a nuna musu na magata. a nuna musu aljanna gata, a dawo da su a ce ya za ku imani ko a'a za su ce karya ne rufa ido aka mana wallahi ba gaske ba ne an san su shi ne kawai an mana sihiri ne sihiri ne ƙarya ne ba da mu aka yi tafiyan nan ni ma ba kai ni ba ma ni ba ne kawai ba da ni aka yi tafiyan nan ba Allah ya ce duk abin da muka musu ba za su imani ba haka Allah ya ce in ji Allah subhanahu wa ta'ala to saboda haka kai imanin da kaga kana da shi sai ka gode wa Allah wani irin sonka ne Allah yake sonka Allah yake ya gaidin naka zuwa ga imanin nan amma ka duba irin wannan jagwalgwalon da irin wannan aƙidar ka samu wani akanta zai mutu yana murna a ce ya mutu a kai yana murna a ce ga wata musiba ta same shi ya kira ɗaya daga cikin waɗannan ya bar Allah ba ku ga yayi kama da wannan wai shehin nan na sufiya da ana tafiya a cikin ruwan bahar maliya wai za su je sudan daga sudan za su je saudiya wai a bahar maliya wai yana tafiya da yaran shi muridin shi shi wannan shehin yace ce to in ka ji na allah allah to sai ka kira ni ni kuma shi shehin zai kira allah shi kuma yaron in sun ga fa halaka ya ce ni kake ba ku gan shi a whatsapp ba an yi ta yawo da shi e, shi yi haka dattijo ya fita alkyabba e, nijar na fata an gani ai tsakanin nan da nan najeriya ko nan nijar din hai kun wani ya fito ya ce shi annabi ne nan gaba tabbatar muku don annabi ya ce wallahi alkiyama ba za ta tsaya ba sai an samu mutum arba'in ɗaya bayan ɗaya a lokuta daban-daban yana ce shine annabin zamani ƙarshen zamani alkiyama ba za ta tsaya ba annabi ce sai mun gansu to irin wannan karatun shine garkuwan da za ta kare mutane at least in ka karanta addinin nan ba ba ka shiga ba ka zauna ka karanta ka zo a rika zaman nan da kai sai zaman to maka wani irin garkuwa domin ai matasan ake ɗiba in ka ce kai bokon za ka karanta zalla da shi kawai za ka ba za ka matso ka ji nan ba ha waɗansu ba su yi bokon suka kai digiri aka ce su yaga certificate ɗin kafurci ba ne ba su yaga ba ha karatun nasu bai tuna bai bai sanya musu hankalta su tuna ba ya za a yi ina medicine in yaga certificate in bari ya za a yi ina engineer in yaga certificate eh irin wannan din ne zai to kariya da protection Ka furce eh aka mana hujja to ka saba da irin wannan zaman kenan ka kafurci ne abinda nake eh aka mana hujja ko da qur'ani ko hadisi ko waɗansu maganganu to irin wannan din idan matasa da yara da suke karatu suna dawa ba sa irin zama su ji irin wannan din to irin su din ne za a ɗiba a raba ka da su bayan ka kashe kudin sun je american sun daɗin an yi masters an dawo ɗin an je uk an daɗe an je dubai an dawo an je abun nan ka bar su saka ka ba irin wannan a yanzu yanzu hai ka yaron ka ya shiga wata kungiya sama da shekara biyar kai baka ma sani ba a shi yana kokari ma ya ja kannan duka kafin ka farga he ka samu duk gida ba sa tare da kai akida a yanzu abin da ake ciki kenan a yanzu din nan kenan challenges din ne kawai na a yaƙi aƙidar ka ne duk yakin nan da su america suke a syria da su menene su abin nan yaƙi ne akan aƙida abin da ya faru a paris din nan faransa din nan idan mutum ya natsu ya kalla saboda ƙasar faransa ta fi kowace musulunta kuma sun nuna nan da shekaru 2020 ma ko ce ma gaba ɗaya faransa za ta zama tome ƙasan musulunci shi yasa suka kai wannan harin suka ce isis ne yanzu me aka fara yi ba an fara kona masallatai ba ai ana so yanzu kuma a ka abin da za a jefa can a dakushe wannan ci gaban musulunci da musulunta ne a hana masallatai a hana lectures a hana activities na musulunci a hana sa hijabi a hana kaza a hana kaza ai a september 11 shi ma ai su suka kirkiro shi don su dakushe iran a iraq su rugurguza iraki sannan daga nan su rugurguza irin su lebanon su syria su Egypt, su menene duka ai in suna son abu sai su yi creating nas su kirkiro shi don su zo su ce musulunci ne amanna musulunci ne amanna ni na ji dan shi'an iraki da kansa da kaina da kunne na yana ce wallahi kallahi billahi lazi saddam ya fi musu Eh, rayuwarsa dan ta fi musu alkhairi fiye da saboda da an ziga su in an kawo da saddam an kawo nurul maliki dan shi'a daga iran an kawo wane ne daga iran din shi ita za ta kula da su za ta ba su ci da sha sai ya zo ya ce saddam ya fi musu alkhairi su dubu a kan irin rayuwar da suke ciki yanzu shi an ne ya faɗa dan shi an ne dan iraki shi da kansa ya faɗa ya ya ga sharrin su kawai iran ya ce ya gani haka za ka ta saboda haka irin wannan a zo a zauna ana ji din to ta duk yadda mutum zai bullo ma da magana yana faɗa za ka gane wannan wannan ɗan shi'a kana jin irin wannan kare za ka gane to ka kalli shehin fawai ana tafiya a kogi ne wannan ba maliyan za a ji da ko zai kai su ma oho to da shi da yaron wai idan suka ga bala'i za su halaka za su nitsa shi zai ce Allah shi kuma yaro ya ce shaihiwa ne shaihiwa ne shi kada yadda shaihi ya ce Allah shi ma ya ce Allah kai suna tafiya suna ta da ya ce Allah sai yaro ya ce shaihiwa ne to wai can wai suna tafiya suna tafiya wai shai shaidan sai ya kullo a karkashin teku ya ce ma yaron kai wawa ne kana shirka da Allah shi yana kiran Allah kai ma ka bar Allah kake kiran shi kai wawa ne to wai shi shikenan sai ya bi rudin shedan sai ya ce Allah yaro mai ce Allah shi ma wai ya fara nutse a ruwa zai halaka ashe ya waiga ya waiga ya ga ce ya kasa sai haka ya tsamo shi ya ce ya aka yi haka sai wallahi shedan ne ya zo ya ruɗe ni aka ramaka kallahu ya ce mun ni wawa ne ina shirka da Allah da nike kiranka na bar Allah a nan ai na yi shirka ce to ai irin ku ba su kai sa kira Allah a nan ba shine na ce shine na ce yaron baka gane ba yawa shi wancan da ya zo maka ɗin shine na Allah shehin ne shaidan ya juya abu vice versa ya juya Abu, vice versa ne irin wannan abun fa sai ka ga mutane ka ji abun ya shige su kawai kai Allahu akbar shehi kenan shehi wallahi ka ji mutum kamar zai abun nan wai shehi yayin wani abu mu'jiza haka ake ajiye mutane ba abin da ya fi hatsari a rayuwar mutum ya fi tarnaki irin kai shirka gara ma 'yan zunubai zunubai amma shirka kam yanzu mutum ya gama kawai Allah rufa a irin wannan zamani da lokacin da muke a ɗan dasa bom a nan ka mutu haka kai a tare ka a sassare ka haka kai kana tafiya wai yan shara sun zo wuciya sun hada da kai haka kawai ka ce a zamanin nan baka tawakkali da Allah ai ai ai baka yi dabara ba ai yanzu zamani rike Allah ne kawai ka jefar da kowa shine irin lokacin da muke Allah ubangiji ya rufa mana asiri to mu duba a aƙidan shi'a ya aka yi wannan watan har ya tsage sau biyu a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam jawab suka ce bistishfa'i wa bitawassuli bi du'a'i ali bin abi talib radiyallahu anhu wato annabi shi kansa a lokacin da ya roki Allah watan ya tsage don kafirai su gani ya zamanto musu aya sai da ya tawassuli da sayidina ali ya kira sayidina ali a wannan lokacin kafin abun ya faru shi annabi kansa ku duba yunzar sahihu sahifatul abrar shafi na biyu wajen ambaton mu'jizatu rasulillah na limirza muhammad taqi mirza shi ya wallafa shi tambaya ta arba'in tana ce hal yustaghathu bi ahadin ghairu Allah ta'ala fi i'tiqadi shuyukhi shi'a shin ana neman gudummawa akwai al-isti'anatu neman taimako ko Allah ce iyyaka na abudu wa iya a gare ka kawai muke bauta kuma a gare ka kawai muke neman taimako to shi kuma neman gudummawa wato neman dauki fa shine emergency shine al-istighafatu abu ya same ka na emergency wa za ka kira shin ana kiran wani in ba Allah ba a wajen eh, a mahangan shi'a domin Allah ce iz fastaghithuna rabbakum fastajaba lakum ana neman guduma da Allah ne to shin ana neman gudumawa da wani da da wani in ba Allah ba jawab amsa a mahangan a aƙidan shi'a suka ce ta gasu ba a neman gudunmawan wani illa bi a'immatihim sai dai da limamansu wa humun najat su ne tsira wal mafza kuma su ne tsira daga dukkan wata halaka tsira daga bala'i da musiba tsira daga halaka da razana ku duba fa ba su ce ba ana neman guduma da Allah da abin a'a da su din kawai kar ma ka kira Allah su din kawai kake kira saboda haka idan birkin motan ka tsinke ka ta san marami ka ce ya Hussein kawai kawai idan gida ya kama da gobara ka ce ya Hussein kawai ko ya Ali ko ya Hassan ko ya Muhammad bin wa wani albakir ko ya mahaji fata'ala Allahu amma yushrikun Allah ya girmama ya ɗaukaka gabarin wannan shirkar iftarau ala rasulillahi sallallahu alaihi ku duba har manzon Allah masallan sallan sun masa kirkiran ƙarya sun danganta a gare shi wai annahu qala wai annabi Muhammad sallallahu alaihi ya ce wa hashahu ata kai kuma bai faɗa ba wa amma abul hasan akhi wai manzo Allah sallallahu ya ce amma abul hasan wai abul hasan sayidina ali akhi dan uwana din nan domin dan baffan manzon Allah ne so su ƴaƴan uba ne wai annabi ne ke ba da labarin su ɗaya bayan ɗaya yace kaga sayidina ali abul hasan dan uwana din nan to fa innahu yantaqimu laka mimman zalamaka duk wanda ya tasan maka zai zalunce ka in ka kira sayidina ali to ali zai ɗau maka fansa sayidina ali kawai in ka kira shi kuma bangaren bai wanda Allah ya masa shi kuma mai magance maka duk wani azzalimi ne da ya taso maka wa amma aliyu bin al-husayn amma kaga shi aliyu dan Hussein jikan sayidina Ali din ko shi kuma in ka fada irin wannan yanayin ka kira shi shine falin najati minas salatin in kana so ka kukuta daga zalincin shugabanni wa nafafi shayatin da irin menene tofe-tofe da makirce-makirce na shaidanu su kuma bangaren shi kenan in wannan ya same ka kaga wani shugaba yana so ya zalunce ka ko gwamna to kawai ka ce wane ne ya aliyu bin الحسين ya aliyu bin الحسين shi kuma kiran shi kariya ne daga zalincin shugabanni da sarakuna wa nafafi shayatini da duk irin waɗansu wato tofe-tofe irin na shaidan da irin abubuwa da shaidan alladhi yuwassisu fi sudurin nas ko wanda suke sanya shaidanu yanda suke raya mutum abubuwa shi kuma wa amma Musa bin Ja'far faltamis bihil afiyata min Allah azza wajalla idan kana so ka samu lafiya daga azaban Allah da kariya daga azaban Allah da bala'i da musiba wanda Allah zai wa mutum da ka kira shi kawai ka warke da shi ne in baka in kana fama da rashin lafiya kana son waraka daga Allah shi zaka kira a take kawai sai Allah ya saukar ma da waraka wa amma aliyu bin musa shi kuma aliyu dan musan shi kuma fatlub bihi salamata idan kana so ka samu aminci fil barari akan tudu wal bihar da in ka hau ku in kuka hau ku za ku yi tafiya a jiragen ruwa ko a menene to in kuna so ku samu peace ku hau teku na har ku kure to ku kira shi in wani abu ya taso a teku haka nan a yayin da kuke kan doron ƙasa ku kira shi shi kuma nashi guduman kenan wa amma muhammad bin ali shi ko muhammad bin ali fastanzil bihi rizqa min Allah ta'ala da shi ake jawo arziki da sunan shi da shi ake jawo arziki daga wajen Allah so in kana so ka zamanto mai arziki ka rika cewa ya Muhammad bin Ali ya Muhammad bin Ali ya Muhammad bin Ali Allah ka azurta mu albarka Muhammad bin Ali ya Muhammad bin Ali ya alama Allah ka mana arziki shi kuma bangaren shi kawai da ka kira shi arziki ne zai rika bubbugo maka wa amma al bin Ali shi kuma nashi lil akhirati da lahira ne kawai eh ka rika tawassuli da shi don samun lafiya a gobe kiyama ba kai ba wutan jahannama matsalan siradi in ya zo baka da matsala shi ka in kai rika kiran shi anan to shi kuma amfanin shi da kariyar shi ta me ta lahira ce abinda zai faru a lahira wa amma sahibu zaman waye sahibu zaman kenan mahadi fa idza balaga minka saifu eh, zabha yace ko da mutum ya sanya takobi a wuyanka haka ya kama ka wuka zai ja haka din nan kawai a take fasta in bihi ka ce kawai mahadi fa innahu yu'inuka kafin wannan ya jawo kan ina tuni mahadi ya bige hannun shi tashi hankali ai ai da ma su ce kar ma a kaman ka a kama ka ma ai da shi yafi ma amma ya bar aka kama kar aka zabe wuka sai da za a ja za ka kira ai ina amana kar ma ya kama ka din balle ya sa wukan ma ai shine kariya da kyau na ta <laughs> Allah da irin wannan ba gara mai cewa ga maganin mai kaudabara din nan ba in ya zo ta nan ya neme ka ya ka tafi a zo eh, irin namu nan da irin waɗannan surkullan eh Allah rufa mana asiri wallahi irin waɗannan abu inda suke zama na suna kira su in kuna da kuna duba zawiyan za ku ga duk akwai hotunan su duk akwai hotunan su kuma yanzu an dan fara yin gumakan su din back to origin an fara yin gumakan su din an fara molding din su kwarai da gaske an fara yi din ana zuwa ana zuwa ana zuwa ana zuwa nan gaban za ka ga su za a fitar sosai gumakan tsaf kuma a je ana neman tabarrukin yadda da ake tafiya a bauta malata da uzza da manata da su menene a makka din nan manzo Allah ce man ya ishfikum minkum fa sayara ikhtilafan kathira amma yake fa alaikum bi sunnati sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyyin addu alaiha bin nawajis manzo Allah ce wanda Allah ya tsawaita rayuwarsa wallahi zai ga abun mamaki zai ga rikita rikita na ban mamaki mamaki kaga mutane sun rikice sun ɗimauce sun fita hayacinsu mutu ya ta san magunki gadan gadan ya ce husaini yake bauta ya ce yana neman tawassuli gadan gadan annabi ya ce wanda Allah ya tsawaita rayuwarsa zai ga abun mamaki annabi a ce me way out alaikum bi sunnati sunnata din nan wallahi annabi ya ce ita ce mafita wa sunnatul khulafa'i da sunnonin khalifuna hudu din na khalifofin abubakar da ake cewa kafirin nan sunnan shi ne mafita umar da ake cewa kafirin nan shi ne mafita sayyidina usman da ake cewa kafirin shi ne mafita sayyidina ali da aka danganta masa abinda bai sani ma ba ya mutu shi ne mafita maganganunsu da abin da suka faɗa a haɗa da sunnan manzan Allah sai littafi tarattu fikum shay amrani ko amraini na bar muku abubuwa guda biyu inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan na mutu ku rike su lan tadillu abadan har abada ba za ku bata ba kitaballahi littafin Allah wa sunnati da sunnata har abada ba za ku bata ku kenan shine ahlus sunna garkuwa ahlus sunna to ta ya za a iya zaman to garkuwan ka ɗauka kana karanta ka san fassaran shi har yanzu alifin ba'un din ma baka ma sani ba ka ji ka bar ayanka su koya to ta ya za a iya samu kariyan ta za samu kariya din hmm? mu duba inda aka yi brainwashing yaran da aka haifa na musulmi yau bama baman nan fa su ake bawa ai brainwashing insu wai jihadi suke amma an nuna musu ka dafa a makallaci lokacin da ake juma'a ka duba fa ai duk wanda ya ji kalman jihadi ko a kawai yake ya san tsakanin musulmi ne da kafiri to amma yanzu ka duba yadda aka juya aka yi amfani da kwakwalensu aka zuba musu wani abu da kai kaki zuba musu na sunna wani ya karɓe maka su ya zuba musu abun da ya ga dama ya mai da su tamkar dabba robot kawai zai tashi ya ɗaura abu kawai ya je ya shiga ya tarwatse da shi yana gani yana ji kai in ba ka ɗura masa wani abu ba za ka haifi ɗa sai ka gama tirin din shi a lokacin da za ka more shi sai wani ya ɗauke shi ya zuba masa shi nashi zuba masa nashi kai kanka sai ka ji tsoron binta ta inda yake su wani suna nan fa'a ni ba za ni ba ya ba za ka ba ɗanka ya ba za ka ba ɗanka ɗanka ne ka yi sakaci babu shakka Allah shi ne mai shiryar da wanda yake so amma ka yi making effort ka yi naka ƙoƙarin na tarbiyyar ka ɗura masa ɗin can kuma in abu ya gagara to ya zama to irin annabi dan annabi nuhu ne ce zo ka hau ce baba ni zan je can to ka san ka gama naka ƙoƙari amma ka bar yaro kaifi ɗaya? shi ɗaya an halicci mutum don musuluncin nan an halicci shi don bauta wa Allah nan an halicci duniyan nan aka aje shi don ya bi Allah ya bauta masa Ta zo duk wannan abun ka bar shi ba ta yi sakaci sakaci ta za ka tara ana kuskure yau duniyan ma in kace kanta kane ga mu wanda ya same ta mai ji daɗi a yanzu ma wanda ya same ta mai ke jin daɗi ka gamu ya mu wanda ya samu mota yake da motan da ba irinta a Kaduna ya kwana yana bacci ma don itan ma yana tunani shine mai one in town ya mu wanda ya gina ma mai keken gida yake mahutu a yau yake kwanta har ya har ya min share. ga mu ma gamu ita duniyar da aka ƙi lahiran don ita aka ƙi karanta addinin don ita gamuwa ya same ta ma ya huta kullum in kana da wani abu yanzu wanda yake da wata mota mai tsada a nan ya fi mu dan haka yana leƙa ya ga tana nan sai ya leƙa nan sau goma ya dan fita kamar zai kurkure ruwa zai don ya duba ne don ya duba ne duk wani abun da Allah maka ni'iman shi in ka aje shi sai ka fi kowa rashin natsuwa kana yin abu dai hankalinka yana yana kan shi haka zaka ka tara kofa wannan in kana da hali gate in kaga ana barin shi a buɗe to sai mai gadi ya san ya ɗanɗana kuɗansa tun me yasa kake ga barin gate a buɗe me yasa me yasa to da kuma can ba a barin kofa a buɗe ma gaba ɗayan ana zafi kuma ka ɗau kuɗin ka sa su a filo ƙarƙashin filo kai bacci eh mutum ya kasa gyaɗa a can akan hanya je yana noma duk wanda zai wuce ya kwasa ya aje kuɗin ma ya ɗaga leda ya ɗau canji ya aje maka ya tafi kai kana can in ka gama noman ka ka zo ka tattara ba a yi wannan rayuwan ba ah, to mai tsire haka zai gasa ya aje kawai mutum ya zo Allah ya ɗauka ya ɗauka kai kana can kana cin ya ɗauka ya ɗaga ya aje sisi ya ɗau canji ya aje sila ya ɗau canji ya tafi ka gama ka zo ka ga tsinken an abun nan ka ɗaga ka kwashe ka ga lissafi daidai haka za ka tara to yanzu dan da ake haifan ma yake Allah Allah ka mutu in ka ma zai gayyato waɗanda za su abin nan sai ya baba muna ce ya ba mu abu ne ya baba yake mana haka ne ni baba dubu ɗari wai dubu ɗari ni me zai mu ka duba wai wai ya nemi dubu ɗari biyar ka kai ka ba shi dubu ya baba yana mun haka ne ni ba ɗanka ba ne baba ni ne ya sa kake mu irin wannan mu'amalan ne mai dubu ɗaya zai dubu ɗari zai mutu ka duba ka yana tsari ido kamar shi ya nemo Allah to wannan yana maka haka kwarkwasa ne a gida to shine a ba da kariya ma a ba su kariya na addini ba haka gani kana zaune mai a zo a ce gwamnati ta ce za a yi allura kaza na kariya daga kaza kariya rigakafi kaza don me ba za ka ba shi ilimin addini ya zama to rigakafi ga aƙidan shi za ka so mutu ya raba ya raba ɗanka da Allah ya kai shi hanyar halaka ya mutu yana halakacce Allah ubangiji ya sa mu dace ina ji an kira sallah ba to ina ina na ce ma za mu tsaya waka okay okay za mu tashi wa qala hujjatu islamihim ko a ina zuwa za mu tashi a tanakut wannan wa hujjatu islamihim mahmudul khurasani da wani babban shaykhun su shine hujja ma a musulunci anda ake kiran shi mahmudul khurasani da abin da yace idza aratta istighafata bil imam al mahdi idan kana so ka nemi agajin gaggawa da limamu mahdi alaihi salam to taktubu ma sanadkuruhu fi riqatin wato ka rubuta abinda za mu ambace shi a wata fefa a wata fefa idan kana so ka nemi gudunmawa wani abu ya same ka na gaggawa da imamu mahaji to za su dikteti maka waɗansu kalmomi da za ka faɗa sai ka rubuta su a fefa idan ka rubuta su a fallon takardar nan wa tatrahuha ala qabrin min quburil a'imma sai ka ɗau fefan sai ka je ka jefa ta a ɗaya daga cikin kaburburan limamansu duk kabarin limamin limamansu goma sa biyu din nan in kaje kafin shi na karshen eh, ya bullo in kaje akwai kaburburan su ai su ake zuwa ziyara lokacin ashura to in kana so ka samu agajin gaggawa to ka rubuta bukatun ka din a fefa in Allah ya kai ka can sai ka jefa a ɗaya daga kan kaburburan duk wanda ka samu akan kaburburan limaman su ma'asumai aw shuddaha ko kuma ka daure ta ka daure takardar haka ha ka buga mata stamp ko kuma wa'ajin tinan nazifan ka samu laka mai kyau irin wanda ake yan tukwane craft din nan wanda da ake samuwa laka mai kyau sai ka dan mulmula lakan ka bulmula ka ɗan sa hol haka sai ka tura takardar a ciki haka sai ka like ta da lakan sai ka ɗauka haka Hmm? waj'alhu fihi ka sanya takardar a cikin wannan lakan wa taraha fi naharin ka je ka samu rafi ko kogi ko teku ka jefa kawai au bi'irin amiqatin ko ka samu rijiya mai zurfin gaske in ka je ka jefa kawai au ghadiri ma'in ko wani dan tafkin ruwa ka jefa fa innaha tasilu yace ina tabbatar maka saƙonka na wasiƙa nan zai riski maulana sahibul amri ma'abucin al'amari a hannu wa huwa ya tawalla qada a hajatika zai jibinci dukkan biya maka waɗansu bukatunka bi nafsihi da kansa zai tashi ma ya maka hidiman ka duba wannan alhukumatul alamiyyatu ko lil imam al mahdi fi al qur'ani wa sunna kai wannan sun coci sunna ina fata an gane ko wato hukumar da take tafiyar da dukkan al'amuran duniya sunan littafin na imamul mahadi da yadda ya zo a kur'ani da sunna a ba irin nasu fa to in kai haka za ka ga biyan bukata kawai ina fata an gane suke tafiya wannan wajen a a da kuɗi kawai suna ba da kuɗi Allah ubangi ya sa mu dace to za mu dakata a nan da izinin Allah subhanahu wa ta'ala amina rabbal alamin